ya kamata a ce mai taziya tsaya dai ko ɗari biya a riba ta ya wuce ko ɗari biya a riba ta yawo subhanallah subhanallah a ɗan yawaita subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah

Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo, Geronimo,

musulunta Tana wanda ya taho ita, tana wanda ya taho eh? yi ta tsara can. ku a can ku wada mata kalmar shahada a ba ta kalmar shahada biliya ba ta kalmar shahada ba ta kalmar shahada la ilaha illallah ba ta kama shahada kawai shi ke nan abin ba tun da baka ga wanda ya aiko ta bayani ba kan wanda kawai ta bayani ne za ka yi Nuna na? Ba a shi amma bata kakkanin da ɗafe mako na wurin ba ta yaka na kai bari yin da ɗafe mako na wurin ba a da kakkanin da ɗafe mako na ta kenan a yanzu kun ga man taba tasbihi a yi tasbihi takwas yanzu to kun ga duk tasbihi guda da mutum ya ce subhanallahi kun ga an ba shi lada goma a cikin wata ruwa an ba shi lada ashirin to kun ga yanzu abin da kun ba Allah shi ya sa abin da kun kaɗi ba yanzu abin da kun kaɗi ba Allah shi ya sayawa ne ku yi ma Allah godiya ku ci gaba da yin haka nan koyo shi in kun kazan na ku yi ko bar zaman banza ku yi ta tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah babu abin na na babu adadi gare shi kuma bai da wani lokaci da aka cewa sai sannan za a yi shi ku yi ta yi da wanda kuka iyawa Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim sabaha lillahi yayi tasbihi ga Allah ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin sama bakwai da ƙasa wato duk abinda a cikin sama bakwai da ƙasa yana tasbihi ga Allah ina masu lasi kaga a sai a kashe ta cikin masallaci a ban da wagga ta mu wagga ta cikin masallaci ta karbe mana sauti kuma a sai a kashe ta cikin masallaci a kashe ta a ban mana da waɗanda lafi ko ke namu sabaha lillahi ma fi samawati ya yi tasbihi ga Allah ma fi samawati wa ardi wannan lalura gare shi ba ku iya lalura ce lalura gare tun da kullu sai an samu mai bato kun ko in kun ka sa bato ba ku iya sawa kullum kullum da haka ko rabi da shi bato ne ya mutu jiya an kasa shi an yi karatu da shi da rana an yi da ya mutu sai an koma sawa sabbaha lillahi ma bi samawati wal ardi yi tasbihi ga Allah abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa wa huwa azizun hakim kuma Allah shine mabawayi mai hikima lahu mulku samawati wal ardi mulkin sama bakwai da ƙasa ya tabbata ga Allah yuhyi wa to Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne ga dukkan komai huwa al-awwalu Allah shine na farko kamin komai wal akhir shine na ƙarshe bayan karewa komi wa zahir shine mabayani wal batinu shine mabayani ga dukkan komi wal batinu wato shine zahiri laysa fawqa shay'a wal zahiru laysa fawqa shay'a kamar da annabi ya fasara wal batinu kuma shine batinu a abin nan wanda babu dunahu shay'un kuma babu wani abu bayanai waɗanga sifofin na Allah al'awwal wa al’afir wa zahir wa baɗinu bayan su ya ce wa huwa bi kulli shay'in alimun Allah masani na da dukkan komi Allah subhanahu wata'ala duk wanda ke cikin sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah Allah azizu ne Allah hakimu ne Allah shi an da mulku samawati wal ard Allah shine yuhyi Allah shine mumitu Allah shine ala kulli shay'in qadir Allah shi ne awwalu, Allah shi ne ahiru, Allah shi ne bahiru, Allah shi ne badiru, Allah shi ne da kulle sha'in alimun masani ga dukkan komi. Wannan na abin na ayoyin ta ga cikon sunan, kowalla zai kalakar samawa cewar adda, kuma Allah shi ne ya halice sama bakwai da ƙasa, ta sittata ayyamin cikin yinoni guda shida? So masawa alal arshi. sannan abin nan ya daidaita bisa ga al'arshi ya alamu ma ya lije fil’addu, ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya kharji minha ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas sama'i ya san abin da ka saukowa daga sama wa ma ya aruji fiha ya san abin da ka hawa zuwa sama wa huwa yana tare da ku da ilimi ne kun ji shi isawa alal'ashi ya daidaita bisa al'arshi amma wa huwa kogi yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke da ilimi ne shi yana sama al'arshi amma ya yana tare da ku da ilimi ne ko ina kuke wallahu bima ta'maluna basirun Allah mai gani na ga duk abin da kuke aikatawa kuma har yanzu lahu mulku samawati wal ardi mulkin sama bakwai da ƙasa duka na Allah ne kuma wa lahi turja'ul umuru zuwa ga Allah aka dawowa da al'amurra gaba ne kuma har yanzu yulijin laila Allah ka shigar da dare tun nahari cikin yini wa yulijin nahara shi ka shigar da yini da laili cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur shi ne masani da abin da ke cikin kiyama wannan kun ga kirari na wanda ya isa matuƙa ga Allah to kamin mu wuce Allah muna roƙonka ya man sabbaha lahu ma bis samawati wal ardi ya aziz ya hakim ya man lahu mulku samawati wal ardi ya man yuhyi wa yumiitu ya man ala kulli shay'in qadir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya man bi kulli shay'in alim ya man khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam ya man istawa ala al-arshi ala sifati lati taliqu bihi ya man ya'lamu ma yaliju fil addi wa ya'lamu ma yakhruju minha wa ya'lamu ma yanzilu min samai wa ya'lamu ma ya'ruju fiha wa huwa ma'ana ayna ma kunna ya ya ya alimun bima na bima bima ta'malun ya man lahu mulku as-samawati wal ya man ilayhi turja'u al-umur يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يا عليم بذات الصدور من روقك الله كغفرت من ذنوبنا Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadana Allah ka warkar da mu shi mutawa da a cikin jikunkunan Allah ka taimake mu akan makiyanmu wayanda ka neman su ga bayan mu ka gwada mana bayan su Allah ka hishe mu kunya ka shirya mana ɗiyan mu da zuriyar mu ka tsare mana su ka kare mana su bukatocin da a tsakari cikin zukatan mu wayanda dukkan san na Allah ka biya mana su kuma ka biya mana su ba da dadewa ba ya zal jalali wal ikira. kun ga in kana son kai addu'a kana iya kiran duk sunayen ga da sai kofin gana shi ka kere su ko ko abin nan ko kai wani ya toye san irin sabobin ka haka nan yake yi ka haka nan ya Allah so kana ba shi wani abu ko kai kana ba shi wani abu bale mahalicin mu gaba ɗaya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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah wa rasuli kuma ku ci gaba da imani da manzonai ku ci gaba da imani da Allah wa rasuli ku ci gaba da imani da manzonai ina a ce a samu batur a gani ina ki kila akwai matsalar batur gani shi shi ya sa bai yi a yin da dai bai yi ai sun ɗaga bai yi haka na da ɗan wannan na aka ji bari su a samu batur ɗa guda a samu ta ci gaba da shi aminu billahi wato ka ci gaba da imani da Allah wa rasulihi da manzonai wa an bi ƙumin ma ja'ala kun mastakala fi na fiye kuma ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku wato mastakala fi na fiye wayanda aka sanya ku ku zama halifa a ciki ne mastakala fi na fiye wato wayanda an ka sa ku ku zama halifa wato ku zama dukiyar gada kuma gani an ma ku ita don ku zama halifa wato don ku zama halifa na an ka ba ku wannan dukiyar Eh, kun gani kenan wannan abin mai yawa ba malami ne na ba wato an ba ku dukiya don ku zama halafi na fiye ku zama masu hako cikin duk dukiyar da ka gani ko ka ba su ka yi alheri ko ka yi alheri kai dai an ba ka haƙo na halifa kake cikin ta ba kai asali wanda an da ita ba mai ita ya daga kai na aka ba yanzu kamin ka daga a ba wani kuma ko kuma a dagar da ita gare ka a ba wani saboda haka in kun ka samu wani abu na to kuɗi ba kai alheri halifa an ka sa ku ba da wama za ta yi gare ku ba sai eh, halifa an ka sa ku ku yi ƙoƙari gwargwadon wanda duk kuka iyawa ku yi alheri shi alheri in ba na farilla na ba bai da iyaka wanda za ka ce ya yi min nauyi bai da iyaka wanda zai maka nauyi in dai ba na farilla na ba to bai da nauyi tun da yanzu yan kana da miliyan dubu kai sadakar ya hamsin an haka yan hamsin ka san wanda an da miliyan ɗari ma ga yan hamsin ƙasa ko lokata bai saboda ta yi mai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ɗan da ƙarshe to duk da haka ne in kana da miliyan dubu kai sadaka da yan hamsin za a baka lada yan hamsin illa dai kai ko wanda ya bai da yawa ya yi ka lada a sadaka farilla ita adda wuya ita da an yanke ma an ce ga wanda za a yi wanda kaka so ba a yi haka na an haɗu wanda aka so a yi to ita ta da waya amma sadaka sadakar nafila ba ta da waya ba kowan ku shi wanda duk yaka iyawa wanda duk ka iyawa kuma ita sadaka na kowa gani tana da alheri kwarai da gaske don ba ga azumi ba ba yanzu ga azumi ko lokacin da babu azumi kazan kan kai sadaka wani bala'i an gita ma shi kila yau sai an an shi mota ka bisa hanya kuma kai ka tsira da kyau. in Allah ya maka ka kai sadaka da wani abu yana yiwa in ka zo kawai sai su su tsaya suna bibiri bai sai ka wuce su biyo ka da gudu sai ka wuce ka sha da ke sai ka ce na ku gane su sadaka kenan ita sadaka ko hukuncin kisa an ka yanke ma inda an ka baka dama ka yi sadaka shina yi wa ya walwali in dai an baka lokaci ka yi sadaka yana yi wa shi walwali saboda haka kwaɗi ba cikin abin da aka ba ku ku yi halifa balle yanzu ma da yake azumi a in ba ga azumi ba in ka ba da sadaka sadakar naira ɗari naira dubu za a baka nan dai duniya naira dubu za a baka duwar za a yi ka samu naira dubu sai ka same ta nan duniya amma yanzu ga azumi in ka yi sadaka naira ɗari sai an baka naira ɗari ɗari saba'in ba sau goma za a baka ba sau saba'in za a baka saboda ka lokacin azumi akwai alheri kuma ga shi bai da tsawo ai shi yasa hadisan da ma karanta da ku a ne'ima ya ce inda mutane sun san ni an ramadana da sun so ramadana ya zama abadan kullum ramadana ne saboda alherin da a ciki shi ya sami dangane kuma a gani kun gani wadda kuma ka gani ina son ramadana kun gani ne haka ko ina son ramadana to bale ku da ba ku jin hala wahalar ramadana ba ku ji yaro ka jin wahalar ramadana yaro ka jin wahalar ramadana da ramadana na ya zama ina yaro kamar ku tun da sahi na kai ta in tai gonar mu in yi ne ina noma yini ne kai ina noma gonar mu da karmi na in da aka tai in tashi in tai in yi haki in ma jaki na lodi in tawo in sai suwa ta kwan in hawa jakin nan nau'in tawo gidan mu tun da jijji da nace abinci ban ci abinci ba sai na dawo yanzu inda to gida sannan ina ta ta shi ko ba wahala ba cikin ramadan ban kuma wahala jaki na yayi da wahala a lokacin ina yaro kamar ba yaro bai jin wahala bai jin wahala a azumin ramadan saboda haka ko yawaita ayyuka alheri na ramadana ku samu ku ga kun samu abin da kun ka samu Allah ya gafarta mana wallazina na min ko da suka yi imani cikin ko an faku kuma sun ka ɗibi su sun ka ba su a sadaka to zama ajiran kabira suna da lada da amai mai girma wa malaku la tu'minuna billahi wa malaku la billahi wa rasul yad'ukum Wa بربكم وقد خطى ميثاقكم إن كنتم مؤمنين wa mai same ku la ba ku ci gaba da imani da Allah alhali wa rasul ya da uku manzo na ta kiran ku da tu'minu da rabbikum kwallon ku yi imani da ubangijinku wa kada aka zame saka kun kuma ya rike alƙawari gare ku na za ku yi imani domin ya sa ku ci gaba da imani 'yan kuntum momini ne an kuma zan masu imani ko yi kokari wata na guda da kanka gani za ku yi gyara ciki akwai akwai kadar da cikin wata ramadan in ka daidaita da ita Allah ya taimake ka daren kadar ka kai sallar farilla a magariba da isha'i cikin jami'i da asham ladar da za ka samu ta haita ladar abin nan na alfishari ta haita ladar dubu abin na watanni guda dubu saboda haka ku yi duwa da kuka iyawa ku yawaita ibada ramadana bai daɗewa ramadana bai daɗewa yau shidda ga wata yau shidda ga wata bai daɗewa saurin ta yi a gare shi don kun san ko mutane an ce na ƙwarai bai daɗewa Allah ya taimake mu. Huwallabi. هو الذي ينزل على عبده على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم wa malakum me ya same ku Allah ku fi sabilillah me ya same ku me yasa ba za ku rika diba abinda Allah ya ba ku wanda ke naku na ba na wani ba ku diba ku ku ba su a sadaka fi sabilillah kwanta ita sadaka ana so a shi ta fi sabilillah amma kowane mutum an sai fara ba yan uwa ne sadaka fi sabilillah idan ka samu wani abu da za ka yi sadaka kamar yanzu ga watan da na azumin ramadana kana so ka yi sadaka to yau in za ka fara ka fara ba yan uwanka kamin ka ba kowa ka fara ba yan uwanka bayan ka ba yan uwanka sannan daga baya ka ci gaba da ba mutane amma ka fara da yan uwa walillahi mirasu samawati wal ardi gadon sama bakwai da ƙasa don Allah ne Allah adda bisa Allah adda ƙasa la yasawi minkum man anfaqa baya zama daidai cikin kuwa inda sun ka ciyar da dukiyarsu min fata ya kama a ci makka wa katala ya ba da dukiya ta saraka kuma ya yi yaƙi musulman harko kenan to ba su zama daidai da wanda sun kai imani daga baya kuma sun kai sadaka wala'ika a azama daraja wato wa'annan da sun ka musulunta daga harko a azama daraja daraja su ta girma min an faƙo min ba'ad. bisa ga abin na wayanda sun ka ciyar bisa ga wayanda suka yi imani suka ciyar min ba'adu daga baya wa katilu sun kai yaƙi wa kullum wa adallahu dukkan musulman farko da na ƙarshe kowa ya mai alƙawarin aljanna wallahu amalu na Kabiru kuma Allah na da abin da kuke aikatawa wato Allah masanina saboda haka shi Allah ya saukar da ayoyi bayyanannu ga mazonai don ya hishe ku daga duhan jahilci zuwa ga hasken imani kuma Allah mai tsananin tausayi da rahama na gare man zallabi ya kori don laha Allah ai wannan ayar da ka ji a abu a fasara ba ko yanzu na sake maimaita ta ko yanzu ya ta takaji ina bayani cewa ne ko yanzu ya ta taji ina bayani yana shi yana so ya da ni ko yana shi yana bayani shi yasa ka gaba ka ji fasara ba ya ta takaji ina bayani ya saukar da ayoyi bayanannu don ya sheku daga dawa ita ce kake ji na bayani man da biyu ya da Allah da hasanan wa zai ba Allah kyakkyawan rance wai da'ifahu lahu ya lullun kamai shi lunki da yawa walahu ajrun Kabiru? karimu yana da lada mai karamci yanzu kun gani a kamar da na ambata muku duk wanda ya ciyar da naira goma sai an ba shi naira goma sau goma naira goma kan goma wanda ya ciyar da naira goma to amma yanzu ga azumi linkin ya yi yawa yanzu sau saba'in ba sau goma ba sau saba'in aka ba shi to abin da ya kamata wannan azumi duk da wanga da kun kaje mawaɗi ba ya wuce nan gala da azumi ba saboda hadisi ingantacce cewa ya yi duk aikin na adama an san abin da aka zai ne wato karanci lada goma har zuwa lada ɗari bakwai ya ce to azumi ya wuce nan ba wanda ya san lada ta yi. saboda haka wancan misali ne da malamai suka ambata amma dai abin da hadisin sahi ya ambata cewa ai ma wanda ya yi aiki guda ya yi sadaka da naira guda an ka ba shi lada naira ɗari bakwai ai shi an san jangata ya ce to mai azumi jangata ya Allah da ya santa kun ga amma wuce saba'in an wuce ɗari an wuce ɗari biyu an wuce uku an wuce hudu an wuce biyar an wuce shida an kai bakwai to duk da haka na annabi ya ce Allah ya ce abin na matsalla tauma banda azumi shi ka ya wuce ba wanda ya sa adadin ladan mai azumi in ba Allah ba ku yawaita gwargwaron kuka iya kun ga da kuka yi inda an kai to idan kun ka ci gaba da ibada kamar azumi ya wuce duk an goge kuma wato babban abin sha'awa wato babba abin sha'awa kuma bayan an goge ta idan Allah ya taimake ka kai yawaita ibada cikin wanga wata to daga nan habbaɗi an gabata mazuninka kai wani hadisi ma wani hadisi sahihi ma ce yayi gobira lahu abin nan zambuhu gudura lahu ma ta kaddama min dambihi wa ma ta akhara an gafarta mai zunubi ne wanda ya gabata wanda ya yi kenan daga haihuwa ta zuwa yau azumin da wa ma ta akhara da wanda zai yi nan gaba in ya samu rayuwa don an gafarta sai dai ba abin mamaki mu 'yan najeriya ko a shi azumin mu shi ɗaya na abin mamaki anya komu Allah ya gawata mana ko muke cikin halin ga shine babban abin tunani to ya kamata mu ƙara gyara mu ƙara gyarawa don in ka tai ka sau kaya ka taho baka ci riba ba gobe in ka yi gyarawa ka kai ka sau tun da dai an ce irin kayan na aka bada ka sau su ka taho baka ci riba ba kaga wani ya ciri riba to nashi sun ɗara naka kyau gobe 'yan ka ba ka so irin na shekaran jiya irin nashi za ka sawa ko wanda ka kai nashi don ka samu a an shi a kasuwancin ka ka samu riba to jama'a mu ƙara gyara ga azumin gana matsala daga wurin take matsala daga wurin take wala bi na marabuka hada ubangijin kare da nan da kowa ko bacin kowa ko bace kanku kowa ko babaci kuna ta bin mutane kuna baci wallahi shugabannin garamu wallahi ba su kulawa ba su kaza ba su kaza yana ne yana bace bace mai tare a jima an ka kere an ka kebe da shi an ka zungura mai sai ka ji a ka wallahi shugabannin garka suna da dama wallahi shugabannin garka suna da dama to ba haka ne ya kamata ku yi ba gyara aikin ku ya kamata ku yi aikin ku ya kamata ku gyara in kuna gyara ayyukan ku to Allah subhanahu wata'ala zai taimaka muku ya ba ku abin da kuka nema saboda haka ku gyara ayyukan ku wanda kuke aikatawa Allah ya taimake ku suna da ajiran karima lada mai karamci yawan matar almominina يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يرجعونهم بين أيديهم وبأيمانهم مجراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز Salat da za a lullun kama masu aikata ayyuka alheri yau matsalar mulmini na rana ce wadda za ka ga mutane muminai maza والمؤمنات المؤمنين ما يتأنورهم بين أدي حسن سينا تهي أتقبز وبأيمان لتدامس دكما هونس بشراكم اليوم أنا تيمك يو بشارة جنات الجنة تجري من تحتها الأنهار قل بينا قدانا كركشن خالدين فيها أن قدر مك دوما تكنت ذلك هو الفوز العظيم والنشين ربو وأن أمي جرمه kunga abinda aka gaya wa mummina yake a ranar nan yau mai ƙulul mana fi ƙulul mai ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana fi ƙulul mana wato ranar da muminai ke cikin wagga bishara yau mai manafi munafiquna rana ce wadda su kuma munafikai suna cikin matsala sai suna cewa munafukai maza wal munazikatu da munafukai mata suna cikin tayya su ko an kashe hasken su sai suna cewa na amanu ga masu imani wane wane unzuru na ku dan jira mu yana kuke eh, a haitinan mu ta mutu ku dan jira mu in mun jira ku bi da yi sai su ce na kata bilman nuri kuma dan diba daga hasken ku sai a ce a hasken mu kan ba ku diba gare shi ilarje wara akon ku koma can bayan ku duniya ku samu haske ai mu da duniya man ka samu shi irje wara akon ku koma bayan ku walta mai sunura ku nema haske can sai su ga a waba izgilina an kai da su ba sai su dan jiwa suna jiwawa juyawa ba bai na home da surin sai a sa wata katanga tsakanin su haka ita katangar nan lahu babun tana da kofa baɗin wufiyar rama can cikin ƙofar inda mummune suke akwai rahama wa zahiru baya ne kuma min ƙiba ƙibalihi ta nan wajen inda munafukai suke al'azabu azaba a abu can ciki ana can ana cin daɗi nan baya ne ana nan ana cin wani inda mummune suke can rahamar Allah ta take inda fasikai suke wato kahire suke can azaba Allah ta take yunadu lahum yunadu lahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكن لكم متعتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله بالله الغرور ينادونهم ما بقي سنة تكرا مؤمنين واني واني وانا كرا واني يستني wani alam da kuma akwai a shekan duniya ba tare muke da ku ba wani ya za ku yi mana haka ku ta ko mu cikin duhu alam da kuma akwai ba tare da ku muke masallaci ba wuri kaza ba tare muke da ku ba ƙalubala sai mu mummune su ce gaskiya na tare muke amma walakin na kwamfatanta an basa kwansai ne kun hita na nan kuku wata rabbasun kuna ta jiran masiba ta haɗo mana mu musulmi ko haɗa kai da kahirai wartabtun kuna shakka da annabi ka faɗi wa amani ya gorashi gorashen duniya ta ruɗe ku kuna nan cikin haka babu ibada hatta ja'a amrullahi har umuna Allah ya zo wa garrakun billahi garuru shedan mai rudi ya rude to ku yi hankuri wala yawma la yu'khadhu minkum fidya yawma la Kwalewa malayi wa kazinan kwarfiliya yau kan kwayan kuyi ba an karfanta gare. Wala minan da zina kawo kun ba an karfanta ga abokanku kahirai. Da ku munafukai da kahirai mawa ku munar maku wuta. Hiya maulakun ita ce majibin ku wa besar masirin tun da wannan makoma. Kun ga makoma kenan. to Allah roƙonka muke yi ya man sabbar ya man sabbar ya man da kuma ma samawa ci wal ardi ya aziz ya hakim ya man lahu mulku samawati wa ardi ya man yuhyi wa yumiti ya man ala kulli shay'in qadir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya man bi kulli shay'in alim يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام يا من استوى على العيش على الوجه الذي يليق به يا من يعلم ما يلج في العدل وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يا من معنا أينما كنا بعلمها يا من يا من بكل بما يا من بما نعمل بما نعمل بكل ما علمنا بصيره يا من له ملك السماوات والارض يا من اليه ترجع الامور نهار الليل يا عليم بذات الصدور منا روقك بها سمائك الحسنى كلها wata batikar hula, Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan banabbanmu Allah ka gafarta mana dukkan banabbanmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga aikata ayyuka alheri Allah ka raba mana sabonka da sha'awa ta Allah ka ƙara mana ƙarfin imani Allah ka ƙara mana ƙarfin imani Allah ka ƙara mana ƙarfin lahiya Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya da zuriyarmu Allah ka shirya mana su ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka tosaya mana ka taimake mu ka taimake kowa a mu, Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara mu Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye mu Allah ka ƙarfafa mu kada ka ƙarfafa kowa mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Damu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya dukkan lalurorin da ka kaddare mu da su Allah ka ba mu abin yin su cikin sauki don albarkar sunayenka Allah ka azurta mu ikhlasi da mutaba Allah ka azurta mu ikhlasi da mutaba ga mai gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da albarkar sunayenka Allah ka hada mu da kadari da lailatul kadari Allah ka gama mu da ita Allah ka gama mu da ita kuma Allah ka azaita mu ibadar da ba mu taba yi ba daren lailatul da albarkar sunayenka duk bukatun mu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya arewa ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya jihar mu jihar Kabe Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani. garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai wafa ka taimake mu ka taimaka har musiran nan ta ƙara mata lariya da zaman lariya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai wafa ka kare mu Allah ka kare gidajen mu ka kare iya ka kare iyali ka kare zuriyar Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu duka ka kare mu duk abin da muka ka samu ya donka abin da duk muka bari ka samu bari saboda kai ka kare mu daga sharrin shedan da zukatan mu ka kare mu daga sharrin makiyan mu da ma'asadan mu na kusa da na nesa sanannu da wanda ba a sani ba Allah ka shiga tsakanin mu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات